This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 22 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya ganin yadda aka shiga jayayya kan batun sayo mai daga matatar man dangote a maimakon sayowa daga kasashen waje masu ruwa da tsaki sun shiga tofa albarkacin bakinsu. su tsaya su fahimci junansu sa'annan kuma duk abin da ake yi su sa tsoron Allah a gaba. Za kuma a ji ra'ayoyin masu wasu 'yan Najeriya kan janyewa daga takarar shugabancin ƙasa da shugaban Amurka Joe Biden ya yi. mu muna ga cewa wannan yayi daidai kuma muna fatan kan cewa a najeriya din nan ma za a ɗauki cikakken darasi su waɗanda suke tsayawa takara wanda shekarunsu ya yi ƙasa ko kuma ba su da cikakken lafiya su yi haƙuri su bar kamar kowace ranar litini yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun fama da ambaliyar ruwa da ake yi a wasu sassan birnin Accra na Ghana. To amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. jim kaɗan bayan da joe biden ya sanar da janye takarar shi a zaben shugaban ƙasar da zai gudana a watan nuwamban bana jiya lahadi dan takarar jam'iyyar republican donald trump ya buƙaci biden ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasa kakakin majalisar amurka mike johnson da wasu mahukunta 'yan jam'iyyar republican masu goyon bayan trump sun jaddada wannan bukatar ta trump a bisa tsarin doka bukatar jam'iyyar republican na biden wato jam'iyyar republican na biden ya yi murabus ba shi da tushe shugaban kasa yana da 'yancin karasa wa'adin mulkinsa a cewar daraktan sashen tsarin demokaradiyya a cibiyar bipartisan policy center michael thornin ya zuwa yanzu dai fadar white house bata mai da martani a game da bukatar ta jam'iyyar republican ba. a wani bangaren kuma sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden mai shekaru 81 ya bada sanarwar janyewar takarar shi na neman tazarci a wa'adi na biyu sannan ya ayyana mataimakiyar shi kamala harris a matsayin wacce yake so ta maye gurbin shi a takarar zaben muryar amurka ta jiyo ra'ayoyin amurkawa a birnin new york a game da wannan al'amari mai cike da tarihi Frenchy longford ta ce I'm just shocked. I want to know what's going on. Na yi mamaki sosai. abinda na faɗa karin farko da na ji samu labarin janyewar tashi shine ina so in fahimci abin da ke faruwa. Amma har idan Kamala za ta maye gurbin shi to gaskiya hakan ya dace. Ita ma na raida Sarashin ta ce tunanina shine ya dace ya yi murabus ba shi da ƙoshin lafiya da lafiyar kwakwalwar da zai iya ci gaba da takarar. gara ya haƙura ya bar wani ya yi takarar. alkalman mutanen da suka mutu a sanadiyar matsanancin zafi a birnin texas yana ci gaba da karuwa tsakanin mutanen da suka rasa mahallansu a sa'ad da guguwar beryl ya ratsa birnin ya zuwa yanzu dai alkaliman mutanen da suka mutu ya kai 23 sannan sai da aka shafe sama da mako guda kafin aka gyara aka gyara wa mazauna yankin houston wutar lantarki a sa'ad da aka yi fama da rashin wuta a faɗin birnin mafi girma na hudu a amurka guguwar beryl ta yada turakun wuta da ke baiwa sama da mutane miliyan uku wutar lantarki a jihar texas a lokacin da guguwar ta yi tsanani sannan asibitoci sun ba da rahoton samun hauhawar majinyata masu fama da cututtukan da ke da nasaba da matsanancin zafi ƙwararru sun ce za a iya ɗaukan makonni ko ma shekara kafin a gama tantance alkalaman mutanen da suka mutu da kuma fahimtar musabbabin da ya jawo mutuwar tasu wanda zai taimaka wajen ɗaukan matakan kariya nan gaba. bayanan wani sabon binciken da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a ƙasar malawi ya nuna cewa sama da kaso goma sha biyar cikin ɗari na yara masu ƙasa da shekaru goma sha takwas marayu ne wanda a wani ɓangare yake da nasaba da yawan mutanen da suka mutu daga cuta mai karya garkuwar jiki hiv da aids sai dai kuma a yanzu wata kungiya mai zaman kanta mai suna zoe foundation tana kokarin inganta rayuwar waɗannan yaran da rayuwarsu take fuskantar barazana kungiyar zoe foundation kungiya ce da ke ɗaukan nauyin sama da marayu ɗari da wasu yara masu bukata ta musamman a wani gari da ake kira indodani a ƙasar malawi inda wato inda ta sama musu matsuguni matashiya tamwani chilenga mai shekaru 28 ta asasa wannan gidauniyar da ta lakaba wa sunan diyatta malamar makaranta ce da ta yanke shawarar bada gudunmawanta. Temwani ta ce ta asasa gidauniyar ne a sanadiyar matsalar da marayu da dama suke fama da ita na rashin matsuguni wannan ya ba ta kwarin gwiwar asasa wannan gidauniyar da zimmar taimaka musu domin samun kulawa sannan kuma ta na share musu hawayensu chilangi ta ce gidauniyar tana daukan wato tana taimakawa yaran da duk wasu abubuwan bukatunsu na yau da kullum ɗaruruwan bakin haure daga kasashe daban-daban ne suka kama hanya daga kudancin kan iyakar mexico a kafa jiya lahadi a yunkurin ganin sun ketara wato amurka wasu daga cikin mutanen sun ce suna fatar su ita ce su karasa amurka kafin zaben kasar da za a yi a watan nuwamba domin suna fargabar cewa har idan trump ya yi nasara a zaben to lallai yana iya cika alkawarin da ya yi na rufe kan iyakar mexico da amurka muna fuskantar barazanar yiwuwar a janye damar da ake ba mu shiga amurka a cewar miguel salazar wani bakon haure daga kasar el salvador yana fargabar cewa sabon gwamnatin trump tana iya haramta shigowar bakin haure wanda galibi ake amfani da tsarin cbp 1 wata manhajar da masu neman mafaka suke amfani da ita domin samun damar ganawa da jami'an shige da fice a kan iyaka inda suke bayyana dalilan neman mafaka dalilansu na neman mafaka manhajar tana fara aiki ne da zarar bakin hauren sun karasa birnin mexico ko kuma jihohin da ke arewacin kasar ta mexico. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka je A yayin da ake ci gaba da cece ce a game da ingancin man da matatar man dangote ke fitarwa inda wasu ke ganin zagon ƙasa ake ma kamfanin. hukumar kula da dokokin fannin man fetur ta mndpra ta sake jaddada cewa ba haka abin yake ba ana bin mataki ne a fitar da mai a sabuwar matata shi kuwa mai matatar man dangote alhaji aliko dangote ya ce man su na da inganci kwarai halima abdulra'uf gare ki batun ingancin man da matatar man dangote da wasu ƙananan matatun mai kamar su walter smith ke samarwa da ya samo asali ne jim kaɗan bayan da shugaban hukumar NMDPRA malam faruk ahmad ya bayyana cewa ingancin man ago na kamfanonin dangote da walter smith musamman idan aka duba sinadarin sulfur a bisa ma'aunin ppm hamsin da aka tsara wa ƙasashen yammacin nahiyar afirka su rika samarwa yayi ƙasa a ppm 600 zuwa 1000 lamarin da yana ci gaba da jawo cece kuce inda wasu ke ganin ganin cewa akwai yiwuwar wasu mutane a ƙarƙashin ƙasa a ciki da wajen Najeriya na son ganin bayan matatar man na ɗan watanni la'akari da yawan shekarun da aka kwashe da kuɗaɗe da aka kashe ana maganar farfaɗo da matatun man gwamnatin ƙasar da ya kusan gagara sai kuma zargin zagon ƙasa daga kamfanonin man ƙasashen waje don gudun na ɗangwatan ya ɗauke musu 'yan kasuwa da ke sayan tataccen mai a wajen su. Sai dai shugaban NMDPRA Malam Faruk Ahmad ya ce. Ana ta cewa muna son mu kushe wa waɗansu ma'aikatan na ƙasa muna cewa a'a sai na waje wala ba gaskiya bane ko aka ba shugabanci saboda haka dole mai adalci saboda in ba mai adalci ba gobe mu za mu ansa saboda haka a yi hakuri jama'a amma a fahimce mu a gane in ba a gane ba sai a tambaya akwai masu gidajen mai akwai manyan ma'aikata masu sai da mai ku tambaye su su kuci daga bakin su kamar wato ana kullo ne mu an rufari mu dai kawai muna ganin ana wasa in mu ta yi laifi mu ci haka tsaya amma ba za mu ce dole sai wani yi kaza ko yi kaza ba ko menene masu ruwa da tsaki ke cewa a gani game da wannan rashin fahimta da ke ci gaba da yaduwa shugaban kungiyar ipman alhaji abubakar mai ganda ɗakin gari ya ce kamar dai abin da ke faruwa a yanzu gaskiya mu dillallan mai na 'yan kasuwa masu zaman kansu abin bai yi muna daɗi ba domin waɗannan abubuwa duk da suke bayani a kai abu ne wanda yake ya kamata iske sun zauna sun fahimci junansu domin idan wannan ya ce wannan bai da kyau wannan ya ce nashi yana da kyau to ke ga nuna ita kanta kasar Najeriya akwai damuwa kenan domin duk abin da bai da kyau to bai kamata iske an sai da shi. jin hankalin dai da zan yi shine su tsaya su fahimci junansu sa'annan kuma duk abin da ake yi su sa tsoron Allah a gaba. Tuni dai shugaban matatar man Dangote Alhaji Aliko Dangote ya mayar da martani a yayin hirar da yayi da gidan talabijin na Arise a lokacin rangadin aikin gwada ingancin man kamfaninsa yana mai cewa. A lokacin da suka fara aiki ma'aunin ingancin su na PPM ya kama da daga 600 zuwa 650 wanda ya kasance ɗaya daga cikin ma'aunin inganci masu kyawu kuma a yanayin da ake ciki yanzu suna kan ma'aunin inganci wato ppm 87 yana mai tabbatar da cewa zuwa farkon watan agusta za su koma ppm 10 a fannin matakan da ya kamata a bi idan har mutum na son gina matatar mai a najeriya malam faruk ahmad ya ce wato ɗan mutum zai gina ko matatar mai ce ko depo ne ko gidan mai ne akwai lasinsin lasinsin kama guda uku da ake bayarwa na farko ana ce mashi lasin to establish wato lasin da za ka fara sai ka je ka kawo ka kamar gina gida ne sai a ba kuma lasin to construct wato ka fara ginawa wato ka je ka samu development control sun baka approval idan ka kara ginawa sannan sai baka wani lasin to operate wato yanzu ya kamata ka fara aiki in ka gina ana cewa a gwada kafin a baka lasin da za ka fara aiki tukuru sai a ce ka dan gwada to shi shine muke cewa a baka pre commissioning kenan da turanci wato kafin a ce ta soma sai a ce ka gwada ka tafi a gani abubuwan da ke fitowa daidai suke a in babu a ɗan gyara sai ka kai ka kare duka gaba kiɗaya sannan sai a ce to an baka lasa. Yunkurin ji ta bakin matatar man kamfanin Dangote a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara amma dai shugaban kamfanin Dangoten ya jaddada cewa man matatar nasu na da inganci kuma yanzu a shirye yake ya sayarwa kamfanin man Najeriya wato NNPCL matatar sa ya huta daga zagon ƙasa da ake mishi. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. ka gaida Halima. Har yanzu dai muna Najeriya inda ƙwararru a fannin siyasa da shugabanci ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan janyewa daga tsayawa takara a karo na biyu da shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi. Inda wasu ke ganin ya yi abin koyi ga wasu ƙasashe, wasu kuma ke ganin shekaru da rashin lafiya ne suka sa ya ɗauki wannan mataki. kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta aiko mana daga abuja a cikin sanarwar da ya wallafa a shafinsa na x biden ya tabbatar da cewa zai ci gaba da gudanar da mulki a matsayinsa na shugaban kasa har ƙarshen wa'adinsa a watan janairu na shekara mai zuwa Farfesa Gali Sharif na tsangayar siyasa a jami'ar Abuja ya nazari kan matakin da Joe Biden ya ɗauka. duk jam'iyyar da kika sani tana so ta ci zaɓe babban burinta shine ta kafa gwamnati to wannan jam'iyya ta fahimci cewa farin jinin biden ya fara sauka musamman tun da aka yi wannan mukabala ta siyasa tsakanin shi da Donald Trump a ciki Donald Trump ya ragargaje shi a wannan muhawara da aka yi sannan kuma su kansu mabiya jam'iyyar Democrat ba su ji daɗi ba a kan yarda ainihin shi shugaba Joe Biden ya amsa tambayoyi. Banda wannan kuma Joe Biden a shekaru sun ainihin ja ana ganin tsufa ya kama shi duka wayannan abubuwa ne da jam'iyya ta democrat suka ga cewa fa gaskiya da sake Shi kuwa masanin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi bayani cewa. To a gaskiya janyewar da shugaban kasa Biden ya yi daga yin takara duk da yana da dama kuma babu wata doka da ta hana shi alama ce ta wato bunƙasa da kaiwa wato gaci na tafiyar demokradiyya a Amerika. Kuma wannan abu ne na yabawa saboda a gaskiya akwai kasashe da yawa wanda suke cewa suna demokradiyyar amma ba za a iya mafarkin cewa shugaban kasa yana da dama ya ce ba zai iya takara ba ko ba zai yi ba ko ya fasa saboda dalilai da suka zama mahimmai musamman akan nashi na wato dalilai ne na tsufa wanda kuma babu yadda za a yi da wannan dalilin dole sai ya yi wato tasiri akan tafiyar da mulkinsa. Ita ma 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmayar kwato wa mata 'yanci Hajiya ya Ibrahim Baba ta ce labarin ba mace 'yar uwarsu a matsayin 'yar takara a jam'iyyar Democrat ya musu daɗi. Wannan labari da ya shigo kafafun labarai na duniya cewa shugaban kasan amurka joe biden ya zaɓi kamala harris abu ne wanda kowane mutum yau namiji ko mace zai alfahari da shi domin in kika la'akari ta yi masa mataimakiyar shugaban kasa kuma akwai lokatai da yawa da yakan saka mata ragamar mulkin kasan ya tafi wani sabga ko rashin lafiya ko wani abubuwa dai da suka ɗauke masa hankali ya tafi ya idar ita take rike kasan idan kuma ya karba kuma abubuwa sun tafi daidai saboda haka mu abin da zamu cewa Allah sai godiya alhamdulillah Shi ma shugaban kungiyar Sislak mai sa ido a harkokin majalisu Awal Musa Rafsanjani yana mai cewa mu muna ga cewa wannan ya yi daidai kuma muna fatan kan cewa a najeriya din nan ma za a ɗauki cikakken darasi su waɗanda suke tsawa takara wanda shekarunsu ya yi ƙasa ko kuma ba su da cikakken lafiya su yi haƙuri su bar waɗanda suke da ƙananan shekaru ko kuma masu cikakkun lafiya don su tsaya su yi wannan takara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. take yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi Ban shan fura bantun goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura bantun goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi To a gaida Hussein Asmarawi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Da an soma ruwa mutane ba hankali su kwanci yana hambaliya ne ya shiga ma mutane dakin wurin ma'aikatansu su ko ina ya je ya barna kai har ma yana ɗaukan wasu rayuka ma na mutane. Kagan from Berlin Bridge wurin nan ke fara cika fes da ya shiga yana shiga dakunan mutane dai ne. Ngo ta ya cika mutum da ke wajen ga duka wallahi ba wanda ke samun kanshi kasi kana da kaya kayan ka duka ya bata yau shirin na dauke ne da korafin mazauna a kra babban birnin kasar Ghana game da yadda ambaliyar ruwa ke musu barazana duk shekara harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masu saurare yawaitar ambaliyar ruwa a sassan duniya na ɗaya daga cikin ƙalubalen da sauyin yanayi ya zo da shi wadda ke barazana ga muhalli da gonakin bil'adama. Nahiyar Afirka na cikin ɓangarorin duniya da ke fama da wannan matsala ta ambaliyar ruwa duk wada matakan da gwamnatocin ƙasashen nahiyar ke cewa suna ɗauka. Accra babban birnin kasar Ghana da wasu manyan biranen kasar na fuskantar ambaliyar ruwa a kowace shekara lamarin da ke haifar da babbar barazana ga rayuwa muhalli tattalin arziki da kuma zamantakewar al'ummar kasar. Daya daga cikin ambaliya mafi muni a jerin shekarun da aka kwashe da wannan matsala ita ce wadda ta wakana a ranar uku ga watan yunin shekara ta 2015 wadda ta salwanta rayukan mutane fiye da 200 baya ga lalata ɗimbin dukiya a birnin na akara har yanzu dai mazauna birnin na kokawa tare da bayyana fargaba game da wannan barazana ta ambaliyar ruwa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abokin aiki idris abdallah bako ya haɗa mana wasu daga cikin unguwanni da ambaliyar ruwa ke matukar barna su ne unguwannin da ɗaya daga cikin magudanar ruwa mafi girma a nan akra ta ratsa tsakanin su wato unguwannin 441 mamubi nima newton kukumlimle da asalamdam har zuwa tafkin odona da ke birnin accra a duk lokacin da wannan magudanar ruwan ta cika a sanadiyar ruwan sama to magidanta da masu kasuwanci da ke kusa da ita na shiga wani hali na damuwa da asara kamar yadda alhaji umar sanda dan majalisar gundumar ayawasu ta gabas wanda ke wakiltar mazaɓar research da kewaye ko assemblyman a turanci ɗaya daga cikin mazaɓun da ke fuskantar ambaliyar da kuma wasu da ambaliyar take shafa suka ce da an soma ruwa mutane ba hankalin su ba shi yana ambaliya ne ya shiga ma mutane dakin su wurin ma'aikatan su ko ina ya je ya barna kai har har ma yana daukan wasu rayuka ma na mutane banda na dabbobi ma da yake dauka sai daga baya ruwan ya zo ya yi sanyi ya je kasa a je a nemo su can a koli sannan a samu su a odona ma an samu kenan sannan a je a bisa ba taba samun wani da ruwan na ya ja shi da rai ba ni ne naku abbas suleimana tsari kuma sarkin samarin a yawa su north duka ida na bisa nake magana kagan from berlin bridge zuwa wanga in fara cika from gota matan nan ke fito wurin yamin yamin nan zuwa berlin bridge nan wurin nan ke fara cika fes zuwa wurin mu kuma akwai second gota kuma wurin nan joint kuma drainage kuma wurin nan sometimes da ya shiga yana shi shiga daku na mutane dai ne a times shi shiga stores yan stores nan da sometimes sai shi wurin su kaya-kaya dai ka dai te da shi to misali idan aka ana ruwa cikin dare ya guke yi a cikin dare dai muna fito muna fito cikin dare Kisa ba bacci ba bacci in ka riga ka ji shi ya fi ka tashi don yin shi da barewan shi less than 10 minutes ko 15 minutes in yi da karfi kamar 10 minutes gotan duka na cika yana fito kan suna sunana tete muhammed mafi yawa an fi ka kira ni titi titi to batun shanin ruwan gaskiya yana kawo damuwa sosai tun ba yi gotan gaba yana damuwa an zo an muna gota kuma yana damuwa in gota ya cika stores da ke wajen ga duka wallahi ba wanda ke samun kanshi kasi kana da kaya kayan ka duka ya bata ina tuna wani lokaci dan wana ya ma kana ga shinkafan da ya sa cikin da su abubuwa dukan da yake siri duka ya zama shara ya bashi duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya ku Alhaji Muhammad Abubakar Chafara babban jami'in kula da bala'o'i yankin Greater Accra na hukumar taimakon gaggawa ga waɗanda ibtila'i ya aukawa ko nadmu a takaice ya yi ƙarin bayani kan ababen da ke jawo ambaliya da kuma shawarwari ga jama'a. Na farko magudan ruwa ba su da yawa waɗanda kuma ke nan nan kuma ana zub da shara ciki banda wannan kuma ana gine-gine ana tirewa magudan ruwa sannan wasu wurare kuma na nan sunan tun yadda aka ziyarci duniya wurare na wurin nan da ruwa ke zauna wanda da bai kamata buna adam ya gini ya zauna wurin ba ko da ma buna adam zai gini ma ya zauna wurin ma ya kamata a yi injiniyarin a yi abin da ya kamata in ya yi gini ko da ruwa zai zo ne ruwa bai shiga gidaje. a yi rasa da kafar talabijin da ke watsa shirye-shiryenta daga accra ministan ayyuka da gidaje kojo ofin Nkrumah ya tabbatar da cewa lalle gwamnati ta yi jinkiri kwarai wajen kokarin magance matsalar ambaliyar ruwa a accra kuma an dasa tubalin fara aikin magudanar ruwan nima zuwa tafkin odona when when the rain started uh, here in Accra, you start getting palpitations because then you are wondering. Yace da an fara ruwan sama a nan Accra sai zuciyarka ta fara bugawa saboda za ka fara damuwa. Ka sani sarai cewa saboda gazawar gudanar da ayyuka da aka yi kawo yanzu idan aka kwatanta da karuwar matsin lamba lallai akwai kalubale ayyuka nawa muka yi da zai dakile ta da kuma wanda ya kamata mu yi na gajeren lokaci da dogon lokaci. It is uh, um, lallai kalubale ne kamar yadda na sha faɗa a lokuta da dama muna baya wajen tsara irin abubuwan more rayuwa da ake bukata don haka a cikin matsalolin da muke da shi muna yin iya mu. mun dasa tubalin fara aikin magudanar ruwa tsakanin paloma zuwa tafkin odona domin samun sauƙin lamarin ambaliyar da ke addabar mu don haka muna yin iyakar ƙoƙarin mu domin idan za mu magance matsalar ambaliya a kasar baki daya muna maganar dala biliyan shida samun wannan kuɗi zai ɗau lokaci ministan ya shawarci jama'a da cewa kada su shaƙe 'yan magudanar ruwa da muke da shi da datti ya ce muna buƙatar mu gyara ɗabi'unmu don haka abin da nake gaya wa kowa shine cewa zai ɗau lokaci amma mu haɗu mu ga ƙarshen matsalar. To Allah ya kyauta masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Da faɗawa za da kai aiki. To gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaicen jim kaɗan bayan da Joe Biden ya sanar da janye takarar shi a zaben shugaban ƙasar da zai gudana a watan Nuwamban bana jiya Lahadi. Dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buƙaci Biden da ya murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasa. kakakin majalisar amurka mike johnson da wasu mahukunta 'yan jam'iyyar republican masu goyon bayan trump sun jaddada wannan bukatar ta trump a wani bangare kuma sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden mai shekaru 81 ba da sanarwar janye takarar shi na neman zarci a wa'adi na biyu sannan ya ayyana mataimakiyar shi kamala harris a matsayin wacce yake so ta mai gurbin shi a takarar zaben muryar amurka ta jiyo ra'ayoyin wasu 'yan amurka a birnin new york a game da wannan al'amari mai cike da tarihi alkaliman mutanen da suka mutu a sanadiyar matsanancin zafi a birnin texas yana ci gaba da karuwa tsakanin mutanen da suka rasa mahallansu a sa'ad da guguwar beryl ya ratsa birnin ya zuwa yanzu dai alkaliman mutanen da suka mutu ya kai 23 sannan sai da aka shafe sama da mako guda kafin aka gyara wa mazauna yankin houston wutar lantarki a sa'ad da aka yi fama da rashin wuta a faɗin birnin mafi girma na hudu a amurka bayanan wani sabon binciken da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a ƙasar malawi ya nuna cewa sama da kaso goma sha biyar cikin ɗari na yara masu ƙasa da shekaru goma sha takwas marayu ne wanda a wani ɓangare yake da nasaba da yawan mutanen da suka mutu daga cuta mai karya garkuwar jiki hiv da aids To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da producer mu julie lezard gresham da kuma injiniyan mu na yanzu rob mclean ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wasu